ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا حقيقه الله تسلكي يا تبتا غريشي ينالك rike da yana mai hana su gushewa kuma da za a ƙaddara masu su gushe to babu wanda ya isa ya riƙe su ya hana su gushewa wanda ba shi ba hakika ya tabbata mai haƙuri baya gaggauta yin ba kuma mai yawan gafara ne ga zunubban wanda ya tuba daga cikin bayansa.